a wannan bidiyon zan nuna muku wasu application guda uku masu matukar muhimmanci wanda na tabbata da za su burge duk wanda ya kalli wannan bidiyon da haka ya haƙuri kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin na tabbata da zai kayatar da assalamu alaikum warahmatullahi wa barkamu da haka sannan mu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zan mana bayani ne akan wasu application guda uku wanda na tabbata da zai burge duk wanda ya kalli wannan bidiyon application na farko shine camera BR kamar yadda kuke kallon shi zaka zo ka shige shi bayan ka zo ka shige shi kai tsaye za ka gan shi ba da wasu abubuwa amfanin wannan application din shine misali yanzu kana cikin wani taro ko kuma kana cikin wani abu wanda kake so ka dau bidiyon abin amma kuma baka so mutane su gane kana ɗaukar bidiyo kai tsaye za yi amfani da wannan application din kamar yadda kuke kallo ga shi na yanzu zaka zan zaɓi misali front camera nake so na yi amfani da ita kai tsaye ko sai na zo nan start kamar yadda kuke kallo ga shi yanzu haka yana ɗaukar min kyamara ta gashi haka hannuna yanzu haka za iya fitowa zaka iya kashe wayar taka haka kai tsaye duk ba wanda zai ce kana ɗaukar wani abu amma kai a cikin wayar ka kana ɗaukar foto kun ga yanzu haka wayar tana kashe amma in ne haka za mu kunna kyamara ku gani za mu kunna wayar yanzu kuma gashi nan haka yana yi kai tsaye zaka iya fitowa ma ka dawo firi kana gamawa kai tsaye zaka zo ka danna shi kana dannawa zaka zo ka danna stop yanzu kana zuwa gudun bidiyo za ga wannan bidiyon da ka ɗauka yanzu kun gan shi a nan ko abin daɗi da wannan bidiyon wannan application din zai ɗauki har da sauti da komai da komai da haka wannan application ne mai matukar amfani na tabbata da zai burge mutane da dama kuma kamar yadda na fala a farko zaka iya amfani da kyamarar gaba ko ta baya duka waɗannan application din zan ajiye muku link din su a ƙasa gurin comment da gurin description kai da kana dannawa zai kai kai inda zaka ɗauko wannan application din cikin sauki da kwanciyar hankali application din mu na biyu shi ma yana da muhimmanci na san da yawa wasu sun san irinsa amma wannan kutsa ku ga me zai wannan wata calculator ce da zaka iya lissafi da ita amma a cikinta akwai waya a ɓoye misali yanzu za ka gani haka yanzu wannan shine na sa security na kai ma da ka tashi za ka sa duk security da kake so bayan ka shiga wannan calculator ka sa security ka kai da zai kawo maka cikin waya kamar yadda kuke kallo a cikin wayan nan akwai wasu duk abubuwan da kake bukata za ka iya zuwa nan misali ka boye wasu application wanda baka so mutane suna shigan ma misali irin su whatsapp facebook da instagram idan baka so mutane shigan ma kamar yadda kuke kallo za ka zo ka zaɓi application a nan sannan kuma idan kana so ka ɗau foto da bidiyo ka ɓoye su a cikin wannan calculator za ka iya kamar da kuke kallo dai waya ce a nan aka ɓoye maka cikin calculator waya a cikin waya kamar da kuke kallo za ka iya zuwa ka ɗau foto ka ɗau duk foton da kake so zana juyo da ita ta gaba ka ɗauka zai ɓoye maka shi a cikin wannan application ɗin bayan haka zaka iya zuwa misali ka ajiye bidiyo da abubuwa da duk abin da kake bukata wanda baka so mutane suna ganin shi a cikin wayarka ko kuma abubuwan ka na sayar wanda baka so ana ganin shi a cikin wayarka za ka ɓoye shi cikin wannan calculator domin kamar haka kamar yadda kuke kallo duk wanda ya shigo zai calculator ce zai iya lissafin shi biyar a tara da biyar zai ce mai goma gashi nan zaka ka lissafin ka cikin sauki amma kai da ka san application ɗin kana zuwa kasa sa security kamar yadda na sa nawa ka enter shikenan zai shigo maka cikin wannan sabo wayar taka da take cikin wayarka na san wasu mu ga wannan bidiyon da na na farko na application na uku da zan mana bayani akan shi yanzu yanzu misali idan kana da wani abu wanda ka fiye shigarsa a rayuwarka misali kamar tiktok ko kuma whatsapp ko instagram ko twitter wanda ka fiye shiga kai tsaye zaka iya zuwa ka zo ka saita shi da kan kyamara ka kamar yadda kuke kallo kamar yadda kuke kallo ni na fi shiga whatsapp kai tsaye sanar na zo danna haka ina danna kun ga ya kawo min yanzu ina sa security na haka shikenan yanzu na shiga cikin whatsapp dina to me nayi anan na saita wa kyamarar ta idan na taba ta whatsapp dina zai shiga to ya za kai irin wannan kai zai za ka yi amfani da wannan application din ne kamar haka bayan ka shigo cikin wannan application din ga inda ka rubuta interactive note za ka zo ka zaba abin da kake so zan za ka zo kai selecting app din da kake so kai tsaye bayan ka yi selecting din app din da kake so misali yanzu za ka iya zuwa nan ka zabi whatsapp ko twitter ko menene da ka zara ka zo ka danna tana nan kyan kyamararka za ta shiga maka cikin whatsapp ɗinka ko ba iya cikin shiga application ba misali yanzu ka fiye shiga kyamara ko kuma ka fiye screenshot ko ka fiye kaza ka fiye duk abin da ka fiye yi a wayarka za ka iya zuwa ka saita shi da nan kyan kyamararka kana dannawa zai shiga wannan abin da kake shiga da haka na tabbatar da wannan application na ukun shi ma zai matukar burge mutane domin fikirarsa tana da kyau sosai kamar yadda na faɗa mana a farkon bidiyon duka links ɗin wannan application ɗin suna kasa gurin comment da gurin description idan sun burge ka za ka ka iya zuwa ka ɗauko su cikin play store ke yan uwa kamar yadda ku gani a nan bidiyon namu zai da sa'a idan wannan bidiyon ya bari ku kada ku manta ku danna mai alamar lakin sannan ku sharing domin yan uwanku da yawa su gani su masu amfana da wannan bidiyon